أولئك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah ya nuna mana wannan bayance na alhamis lafiya wanda mun yi alkawari mu haɗu mu fara karatu cikin littafin kitabun tawani wanda kitabun tawani da kaji ake a tawani dai ana nufin tawani ta da Allah da bauta wato wanda shi ne ginshiki na farko cikin ginshika addinin musulunci wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala kam shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت man istata'a ilayhi sabila wannan sune da kunna musulunci guda biyar kuma an fara da tauhidi sannan sallah sannan zakka azumi haji to amma duka dukansu gaba ɗaya ba wani tsayuwa sai an samu tauhidi wato sai an kaɗaita Allah shi wannan darasin ko wannan littafin yana da muhimmanci sosai domin ya a yi magana tauhidi kuma za a yi magana shirka abinda ke walwale tauhidi kaga sai ka san tauhidi sannan ka kare tauhidin naka daga fadawa cikin shirka ko kuma kafirci shi shirka shine kishiyar tauhidi kamar yadda kafirci shi ne imani to in an zo magana akan tauhidi akwai tauhidi wanda ya shafi zakan Allah rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayen shi wato al'asma wa sifat sannan akwai abin da ya shafi wato annabawa da manzanni da littama Allah da ranar lahira da sauransu sannan ya zo magana shirka za a yi magana akan wato a shirkul akbar babban shirka wanda ya kawo da tauhidi sannan akwai karamin shirka wanda ya da tauhidi amma dai bai kawo da tauhidin gaba ɗaya ba amma dai duk da haka yana da girma domin malamai sun tsiyaki ko akbar min al-kaba'ir ko da kaga shirka karami ne ba mai kai babban wanda zai yi mutum musulunci ba to girman shi ya wuce ka ba ya wuce kun ga yan abu ya yi ƙarya ya yi kashin kai girma ya yi wato saba ma kowaye hukuku da sauran dai abubuwan da ake cewa saba Allah ya ka ba ya wuce wannan ya nuna abin yana da girma wa musulmi yan aka biyo wannan darasi wannan littafin da za mu karanta za a ji bayanai da yawa wanda za su fa'idar da mu wanda za su ba mu fa'ida insha Allah a cikin addinin musulmi kuma shi wannan littafin wanda ya rubuta shi wani mujaddadi ne wani babban malami wato malami cikin malaman musulunci wanda suka jaddada a addini dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai tayar a bayan kowace shekara ɗari sai ya tayar da wani wanda zai jaddada ma wannan al'umma ta mata wani addini addininsa mujaddadai suna da yawa shi wannan malamin shehul islam muhammad bin abdul wahab yana cikin wayannan mujaddadai kamar yadda wannan nahiya ta mu ta afirka wato nan a ƙasar hausa da kewaye wanda ba ƙasar hausa kawai ba jihadin shehu usman dan ya shiga handijar benin wato kamaru sannan daji ya shiga nan har kasashen yarbawa a ilorin sai da aka samu mai lashe ko kuma ɗaya daga cikin mabiyan shi usmanu ya zaci yake shugabanci har yanzu kuma har yanzu bari wato daga cikin mabiyan mujallabi shi usmanu da yawa musulmi kun ga ashe akwai bukatar a ɗaya magana a kan shi shekul islam eh, shekul islam a shekul muhammad a shi shekul islam kamar yadda wannan malami ya ɗaya bayani ya ce fa inna kitabar tauhid adiba shahi na goma sha bakwai eh, shahi na goma sha bakwai inda ya ce amma ba zai yi magana a kan wannan malami mawalar da wannan littafi ya tafa inda kitabar tauri, lallai shi wannan littafi da ake cewa kitabar tauhid allazi allafahu al Al'imamu shaykhul islam wanda shi shine babban malami imam shaifin islam Muhammadu da abdul wahab wato a shi a garin da ake cewa oyenata can kasar saudiya sanata shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar ga hijira wata wafiya bin dara'iyya ya rasu a garin da ake cewa dara'iyya sanata wata shekara ta dubu da ɗari biyu da shidda Allah ya ji kanshi yana gaban shan Usmanu kanan domin har akwai wasu masu ganin cewa cikin malaman dayi shafi jibrilu malamin shehu usman wanda shehu usman ya yi tasiri da shi malamin sunna ne shi ma ya yi kira zuwa da sunna ya yi mada da bidiya ya ta aikin hajji kasa aina wanda aka zuwa kasa amma shehu usman ya so ya bi shi yadda ya kubi ne ku bari tunda da mu samu izinin mahaifin bai bari bari sai na dawa to da ya sai aikin hajjin nan suna da dadi ana maza mazatan cewa da wani shekaru muhammadu da Abdullahi ta yi tasiri gare shi ya ɗauko wannan darussa na tauhidi da faɗa da bidiyoyi shi kuma shehu usmanu ya karɓa gare shi saboda shi shehu usmanu bai ta yi karatu kowace ƙasa ta larabawa ba nan cikin afirka na ya karatu tsakanin niger da nigeria amma ah, abinda balarabar ke tafi ala ɗariƙin gairu mubashirin ta hanya wadda ba direct ba da na indirect ya samu da awa ya yi tasiri da awa shau shafi muhammadu na abdullahaba ta tauridi da kira zuwa da sunna ta hanyar malaminsa shaifu jibril wallahu ala to wannan littafi allazi allama wal imam shaifu islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ajazara Allah lahu ajra was sawab Allah shi ba shi lada mai fadi wa gafara lahu Allah ya gafarta mishi wa man ajaba da'awatahu sannan Allah ya gafarta ya bada lada ga wanda ya karfi wannan wa'azi ya ci, ila yawmi yaqumul hisab har zuwa ranar da za a yi hisabi har kiyama wannan littafin kada ja abadi an fi mu ya zo cikin tsari mai kayatarwa ana littafin malami ya samu sa'a wajen tsara shi. min bayanin tauhidi ne. ya yi bayanin tauhidi tare da hujjoji wajen a jumalin min adillati ya tattara hujjoji da yawa abubuwa da yawa na dalilan tauhidi li'idahihi wa tabayyini don shi bayanin tauhidi ya fito da shi karara fasara alaman lil muwahhidina wa hujjatan ala al mulhidina don haka shi wannan littafin sai zan alani wata tuta ce wadda masu tauhidi za su tsaga sama ko ina ana kallon kuma ana yi alaman wani tuci tsauni wanda yake in ka taka masa gare kowa na kallon ka sannan kuma wannan littafin ya zan hujja wato alal mulmi dina akan masu ɓanna cikin addini duk mai ɓanna cikin addini wato wannan littafin hujja na akai ne za a danne shi a rune mai baki zai da tacewa فانتفع به الخلق الكثير والجم الكثير wannan littafin talikai da yawa taro da yawa na mutane musulmi sun amfana da wannan littafin sai ce fa inna hadal imama lallai shi wannan babban malami rahimahullahu Allah ya ji kanshi fi mutazai na sha'adi a farkon tashin shi tun farkon tashi ne farkon rayuwa ta yi kada sharaha Allah sadarahu Allah ya yi wata kirji ne lil haqqil mubin don fahimtar gaskiya mabayyaniya hmm. alladhi ba'atha Allah bihi al mursalin ita gaskiya nan wadda Allah ya aiko manzannin Allah da ita babban sakon da manzanni sun kazo da shi shine min al ibadat wato na tsarkake bauta ibada gaba daya bi jami'an wa'iha dukkan nau'in ibada gaba ɗaya a tsarkake su lillahi ga Allah rabbil alamin na ubangijin talikai wannan shi babban sakon da manzanni suke dauke da wa karu ma kana alaihi lakasiru min shirkil mushrikin wala ma manzanni sa aiki sakon da suke dauke da shi bayan an tabbatar da tauhidi sannan kuma ayi musu a yi inkarin duk abinda wato shirka masu shirka sun ka zo da shi na shirka fa'ala Allahu himmatahu sai Allah ya ɗaukaka himma ta wasu ana ce aliyar himma ko wanda da kokari mutum mai kokari wanda kokarinsa ya cira kware da gaske malam ya zo Allah ya sa yana da kokari yana da himma wa qawwa azimatahu kuma Allah ya karwafa azama ce niyya ce wata sadda li da'awati ahli najd ila tawhid don haka sai bijiro wato zuwa ga kiran mutanen kasar najd ila tawhid zuwa ga kadaita Allah kun ga dama abinda Allah ya ce wa anzir ashira takal Ko wani malami abinda aiki ne na farko makusantansa wato yan uwansa da mutanen garinsu da makwabtansa ya fara kiransu zuwa ga Allah don haka shi da yake mutunan kasan najar ne wato can saudi arabia sosai ya fara kira zuwa ga mutanen Allah zai huwa asasul islami wal iman wanda dama mutum ya kira mutanensa ya kira zuwa ga tauhidi wanda shi tauhidi nan a harsashi na musulunci da imani wa nahahum an ibadatil ashjar wal ahjar <coughs> ya hana mutane ne daga shirka bautar itatuwa da zuwa wal da bautar wato kaburbura wasu tsawagi da duk wani tsagutu abinda da ba Allah ba wal ausani da gumaka wa anil imani bis saharati wal munajjimin wal qur'an kuma ya hana mutane ne imani da masu sihiri ɗan dabo da masu duba da taurari wal kuhan da bokaye mm. wato su ya kakkabe wannan imani da bokaye da masu sihiri da duba ba afsalallahu bi da'awati kullu bid'atin wa dalala sai Allah ya batar da duk wata bid'a wanda mutane suke yi da matar da suke yi ya da'u ilaiha kullu shaytan bid'a da batar da shedan yake kira zuwa ga kowane irin shedan na ku kowancan shedan na asali ko shedanun mutane da aljanna wa aqama Allahu bihi alamal jihad kuma ta hanyar wannan malamin sai da yayi jihadi shi ma wani kuka san cewa Usman dan gojo yayi jihadi shi ma sai da yayi jihadi ya tayar da su da tutar jihadi wa abahaba bihi shubha al-mu'aridin min ahli shirk wal inadi kuma ta hanyar shi malam sai da Allah ya ruguza, duk shuhar da masu jayayya suka zo da ita daga cikin masu shirka da masu tsaurin kai san duk lokacin da mai magana mai kira zuwa gaskiya yanzu yana kira da gaskiya to sai an samu sun tunkare suna kokarin su bata wannan da awata su ce don me da yake kaza wani lokaci sai su ɗan kama wani abu wanda yake ba makama ta wanda ya an taƙa sai su haɗi amma gaban jahilai sai su muna da hujja dalili kaza kaza kaza kaza alhali ba su da hujja wani lokaci abinda kawai za a cewa yanzu ana nuna duk su malama ne ba daidai suke ba yanzu duk malaman ga duk ba daidai suke ba sai shiwa ne ko ku ana nufin wayanmu duk ko kakannin mu fatantina to abin da zai kawai wasu za su faɗi kenan wannan duk shi har da sun ka zo da ita don an ce ba wani wanda ya fashe sai yana rike da wata shigo inda dukkan ga wani ya mace su akwai wani abu wanda ya kama wanda ba ya da ƙarfi wato kamar yadda an ce idan mutum ya fada cikin roba ya yi ba duk abin da ya shako gane ka kama zai canza ba mm, haka da hakin da abakin gaba da gumbi da komi duk sharkowa ya kai amma kuma karshenta sai ruwa sun sai da shi mm. don bai kama abin da an makama ba to haka masu jayayya da gaskiya suke dama tsira ko shi fada ake yi tsakanin gaskiya da karya to malam ce wadana bil islami a kasar ahalin tilkal bilad mahi yawan mutanen wannan yankin nasu kasar saudiya najar tana nan inda riyar take na da kasar saudiya sunan na najar take to mahi yawan mutanen wannan yankin duk sun kabi musulunci suka yi ga shari'ar musulunci alhadiru minhum wal ba'd da na kusa da na nesa da ɗan binni da na ƙauye kowa ya fi gaskiya wanda sharar da'awatu huwa mu'allafatu a faɗa. sannan wannan kira nashi zuwa ga tauhidi da rikon littafin Allah da sunan Allah sallallahu alaihi da rubuce-rubucen da ya sun kawatsu cikin duniya hatta a lahu bil fadli man kana min ahli shiqaqi hatta masu jayayya da har sai da masu jayayya da shi sun ka saki suka ce kai malam buka gaskiya yi shi ne illa manista wadda alihin shedan sai wanda shedan ya sami ragama ya ne jayayya wa wakar raha al-iman sai wanda shedan ya sami kyaman imani fa a al alal wa wasu wuya irin wannan kawai ya doge ya ci gaba da jayayya da karkashewa wa kada asbaha akasar ali jaziratul arabi bidawati kama qala qatada Allah ta'ala an hari awwal hadhihi al-umma wato sai da ya zama mai yawan mutanen da ake cewa jaziratul arabi sun ka san sun bi wannan da awar ya ce jaridar arabi masu karatun dogara ko masu karatun adabin larabci Sosai inda ake cewa jaridar arab jaridar arab eh, saudiya da cikin jazira ta haka yanzu kan yanci aljazira to nan da aka ne wannan yankin asalin jazi aljazira shine tsibiri to amma wurin ba tsibiri na ba abin da aka ce mai tsibiri saboda Ah, akwai arewa akwai gulbi sannan kudu akwai gulbi amma akwai yankin da babu gulbi to kaga tun da wani kewaye na wanda na duniya na kasa wanda yake akwai gehen tekuna nan akwai gehen tekuna nan kamar yanzu kun ga wajajen jidda ai baharul malam ne ko kogin malaye ne to iraki tana cikin aljazeera iraki sannan yaman tana ciki da sauran dai kasashen da ake cewa aljazeera to kamar yadda ake cewa kasashen yankin Gol to shi ne to sai da ya zan wannan yankin mai yawan su duk wato sun yadda da awa kama kala katada har dai shi malam muhammad shehu muhammad ya kasance kamar misalin da katada ya faɗa inda yake sifanta muna al'umma ta farko musulmin farko na wannan al'umma eh, yace innal muslimina lamma qalu la ilaha illallah ankara zalikal al mushriki mushrikuna wa kaburat alayhi wa baqa bihim iblis wa junuduhu فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من ناواها إنها كلمة من خاصم بها فلع ومن كاتل بها نكر إنما يعرفها أهل هذه الجزية التي يقطعها الراكب في ليالي قلائل ويسير الراكب في فعام من الناس لا يعرفونها ولا يكرون منها أتابع إن المسلمين للي مسلمين فرقوا lamma qalu lokacin da sun faɗa suka yi kirari da tauhidi suka ce la ilaha illallah ba abin bauta sai Allah an shara zalikal mushrikuna mushrikai sun yi inkari sun mutunta wannan ta ya za a ce Allah dai ya za a Allah bauta ma فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون kaga wata aya ma sun ce aja alal alihata ilaha aja alal alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab to kaga musulmai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin abu ne bai yi wa a cewa Allah guda za a bauta abin mota guda shi ne duk da wasan da duk sauran abubuwan da ake bauta ma ba to haka wato bayan tauhidi ya ya cikin duniya annabi ya yi karantarwa sahabbai sai karantarwa to sai da anka anka yi yutar ko a ce an sa giya riba mutane kuma sun ka sake komawa ga shirka din sai da irin wannan mujaddadin ya zo da wa'azi kuma an ka wanke an ka sake wa mutane sabis da an ka gyara imani to shine su mushirkan harko sun yi mutum a ce la ilaha illallah wa kaburat alaihi kuma wannan magana cewa la ilaha illallah ta yi musu nauyi wa baka biha iblis ko junudu shi iblis shedan da shi da runduna ne suna ganin wannan kalmar ta yi musu kunci an bata musu rai a ce ba abin wata, sai Allah fa wallahu amma duk da shedan da runduna ta yi ba su yadda ba mushrikai ba su yadda ba amma shi ko Allah ya ki illa an yi mubiha ko ya sai ya zartar da wannan kalimar sai ya zartar da wannan ya da ita sai ta shiga cikin zukatan mutane kun ga in ta shaidan aka yi da mutanen shaidan mushrikai da bokaye da yan tsibbo da yan duba to tauhidi bai bayyana ba za su bari tauhidi kalmar tauhidi ta yi ba to amma ba ya za su yi Allah ya nufi sai bayi ne sun shirya wayan surha a alaman nawa ha kuma wannan kalmar ta tauhidi da ahalin tauhidi sai Allah ya taimake su akan masu jayayya da ita wannan kalmar la ilaha illa duk wanda ke jayayya da ita sai Allah ya rinjayar da ahlul tauhid akan shi ha kalimatu la ilaha illa lalle kalima ce man khasama biha falaha to man khasama biha falaja to in falaja ne to duk wanda ya jayayya yana kokari ya kawar da ita to zai samu stroke shine balaja zai faɗi ba ma faɗuwa ba zai samu rashin lahiya wa man qatala biha nusira mm. duk wanda wato yayi yaki saboda ita Allah zai taimake shi inna ma ya'rifuha ahlu hadhihi al-jazira ga azali wato sunan wannan yankin na Larabawa daga makka da madina inda an ka fara da'awar inda aka fara saukar da wahayi da kuma mahajar inda wato darul hijira inda annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ta ci gaba da mamaya cikin yankin jazira har san fadada daga nan kuma sai ya cikin duniya kun ga kasar jazira din nan mana yace Allah ti eh, ko shi kata da yace Allah ti ya katsawa har rakin mahayi wanda ya hawo abin hawa rakumi ko doki yana yanke wannan kasa ya wuce ta fi layalin kalayil a cikin dare rai kasa. an gane ku? kenan jaziratul arabi ba wani faɗi gare ta ba wa raki mu fi amin minan na sannan wato mahayin doki ko rakumi yana yi wa ya yi tafiya cikin mutane da yawa la ya arifu na ha bautar la ilaha illallah wala yakiruna biha ba su ikirari da musulmi da ita hmm. kenan farko al'amarin ya bayyana da rauni ma'ana musulunci ya bayyana gariban bakon wato musulmi suna da rauni yan kaɗan ne amma kuma Allah ya faɗa wannan kira na la'ilaha har Allah ya bunƙasar da musulunci har ma malaman tarihi sun ce cikin shekara hamsin nisfu karni rabin karni guda sai da musulunci ya kai kowane yanki da duniya ya an ce yankunan duniya wato ana nufin ya isa an san labari ne kuma akwai wasu musulmi a cikin wannan kasashen ba wai ana nufin kowa ya musulunci ba kaga dai muna yin cewa akwai asiya ko akwai turai eh turai sannan akwai afirka ko? don sai ina sai australia ko? sai latin america ko? to don haka ya na ya an ce asiya har zuwa birnin sin duk cikin karni guda cikin rabin karni duka musulunci ya kuma ana cewa sin tana da nisa, ko? kasar eh? china tana da nisa. idan ake ce ma gabas mai nisa da indiya duk sai da musulunci ya kai gare su asis nan kuma cikin turai muna da labarin cewa an yi daula ma da ake cin isbaniya ko? Eh, isbaniya kuma cikin turai da na daga nan isbaniya 10 a musulunci ya kara gaba ana ganin ba da dadewa ba sai da ya kai a faransa ka ganin turai ya kai ko? to don haka Allah ya taimaki addinin musulunci ya karfafa shi ya yaro wa kada sharaha Allahu sudura kathirin min al-ulama ila da'awati Allah ya bude kirjin mallamai da yawa sun ka yarda da wannan wa'azi na kiran da malami wa surru kuma sun yi farin ciki da wannan wa'azin nan wa tabsharu bi tar'ati kuma sun yi bushara sun yi farin ciki da wato kulluwan malam wa asnau alaihi sun yabo gare shi nasaman da rubutu na zube wa na zaman da wato kasidojin waka famin zalika ina daga cikin abinda malamai suka faɗi na yabo gare shi ba galabu alimu sana'a A wani malami na yaman wato malamin sana'a don sana'a ita ce babbar cibiya ta ƙasar yaman wannan malami ana ce Muhammadu Ismail al-Amin ya da shek ya faɗa game da wannan malami Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala shiran yace wa kada ja'at al-akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana ash-shar'a ash-sharif bima yubdi wa yanshuru jaharan ma tawa kullu jahilin wa mubtadi'in minhu fawaid fawa fawa fawa ma 'indi ويأمر أركان الشريعة هادما مشاهد مشاهد ضل الناس فيها عن الرجل to a takaice ba sai na karanta baitin ba baitukan gaba dai ba amma yana cewa kada ja atil asbab hakika labar rukta sun zo an game da wannan mujaddadi da annahu cewa shi wannan mujaddadi yu'idu lana shar'a sharifa zai sake mai suwa muna shari'a ta musulunci madaukakiya wadda take limayu ji saboda abin da yake bayyana na bayani da wa'azi wayan shiru jahan kuma yana yadawa a bayyane matsawa kullu jahilin abinda dukkan jahilai sun ka ɓoye suke aikata shi wa mutadirin wato da kuma mai bid'a duk abin da ‘yan bid'a suke koyawa suna aikata sai mallam ya bayyana shi ba wa faka mai sai malam ya ce ni kan gaskiya malam ya yi daidai abin da ya yi ya yi daidai da abin da ne ya tsiri na ya da abin da ya faɗi ya ce wa ya amuru arkanin shari'a wannan mujaddadin yana raya rukunan musulunci shikashikan musulunci tauhidi da sallah da azumi da zakka da Haji da sauransu yana raya hadiman yana rubura mashahida wato kaburbura wanda ake zuwa ziyara ballan nasu biha wanda suna sun ka sa mutane sun ka bace ana rushid daga barin shirya sai a ce almashahadul husaini ko ba ka suke ta ba almashahadul husaini kabarin husaini da an ce mashahida ana ne kaburbura wanda ake zuwa ziyara kubba da kubba ne Eh, sai wannan da aka shirka wanda ake bauta ma masu kaburburan sai ya zo gine-ginen da an yi wurin zan biyar sa aka rubuta haka mallan yayi to haka ne malami ya ci gaba a ah, wa qala shaykhuna abubakar hussein bin gannam rahimahullahu ta'ala wani malami da ake cewa ash abu abubakar hussein bin gannam shi ma ya yabo ga malami cikin waka yace laqad rafa al-mawla bihi rutubatal huda bi waqtin bihi yu'la ad-dalal wa yarfa faqahu namir al-fahm mawlahu fartawa wa ama bi tayyam al-ma'arif yaqta'u fa'aya bihi at-tawhid ba'da dirasihi wa awha bihi min shirki ma aya to haka dai malami ya ci gaba da ambato yana cewa laqad hakika. rafa al-maula Allah ya ɗaukaka sanadiyar wannan mujaddadi rutubatar guda darajar nan ta addini da shari'a bi wakatin kuma a wani lokaci yi wular dalalu wa wanda a wannan lokacin shari'a ba ta ɗaukaka gaskiya ba ta ɗaukaka tauhidi ne ɗaukaka abinda kawai ga yi sama wanda masu girma ahalin shirki ahalin dalali su da yadda girma sakamu yace Allah ya shayar da malan namirar fahimi ko kuma Allah ya shayar da shi tsabtataccen ruwa na fahimta fartawa ya shayar koshi wa ama bitan yarin ma'arifa ya kadau Wa'ama ama yarin ma'arifa ya kadau wato sai ya gami ya kadau yana yake ya bitan yarin ma'arifa ga yabbon nan na sano da eh, na sanne da ilimi ba a jaba bihi tauhida ba a haya bihi tauhida sai Allah ya raya tauhidi saboda mallam ba dan sai bayan tauhidi har ya tahi ya rubuta wa wahabi kuma Allah ya raunanta saboda wannan malami min in shirki mahaya wato hanyoyi na shirka inda suke bullowa suka sai Allah ta baraka wa ta'ala ya kashe su ya raunar da su saboda da'awan malam kun ga ah, malamai da dama ah, sun yaba wa wannan malamin. cewa abin da ya zo da shi na kira da wa'azi da raya tauhidi ya yi daidai amma akwai waɗanda suke tukun masu suka wayanda a suna cewa ya yaƙi masu tauhidi ya yaƙi musulmi ya yi laifi yana ce mutane mashirkai yana kayata mutane shi yasa wato in wani yana son ya ya zage ka sai ce kai wani ai ba wani wato wai cikin mabiya wani malamin kun taba ji an ce ma mala kuka kun ba wani ko ba yana nufin wai mabiyan wani malamin haka nan wasu na ta kayan zalawa wahabiya kuma saboda sharri saboda shi wanga malamin wai bai son annabi sallallahu alaihi wasallam wai makiyin manzon Allah ne abubuwan da aka yi na nuna kauna ga manzon Allah wai ya ce ba a yi amma shari ne sharri ne don haka wai suna nan yawan wahabiyanci biyan wannan malamin biyan wa'azi ne da karanta littafan shi kuma don a kayarta mutane kuma ba a fa'an dai masu sharri ne ta wannan sharrin amma kuma sharrin su ya ki ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنون القتال وكفى الله المؤمنين القتال dama duk lokacin da masu adawa da gaskiya masu ƙiyayya da addini sun ka kawo hari to Allah shi ya zai wace su sai ya isa mummune yakin ai jama'a mu wanda muka rayu wannan zamani wanda muka rayu a wannan zamani mu shaida muke aiko domin lokacin da aka fara wa'azi kira zuwa ga tauhidi wato fara maka gobe shi fara ko yana fada da bidoyi mashayar muhaji ne muhaji abin da masu gyanta wa yahuda sun kai ganga da shi dai a batar da mutane wani ma zai ce gumi gungumen wuta gumi gungumen wuta malamin yan boko wani malamin yan boko to sannan da wa'azin ya zanga cikin kungiyar jama'a ce za ta bi da waƙa mata suna shi kuma na an karin ga ta shari wannan wa'abiya sannan abinda ma sun ce uba ambulon ne ambulo ko an sa ambulon ko ambulon wai dan izala ya ce uwa da uba ambulon na wanga da aka zata kasa ya aka cire takardar ita da muhimmanci sai a yi jiwa na envelope sai ga ya ce kawai ai can wani gari wani dan izala ya sai makuwa sai jaka ya ce ga nan na biya ki da ki ne wani ya sai ƙwaryar nono ya ba kuwa sai ya ce na biya ki nono da ki sha shaɗi amma wani gari na babu ƙarya ce saboda haka an yi sharruka da yawa amma duk ba su ci ba in za a yi wa'azi ga gari abinda wasu malamai ga cewa kada wanda ya ce sauran wannan wa'azi kaban magani gwargwadon nisan ka ga garin gwargwadon ladarka amma duk da haka nan sai ga shi mutane suna kusan suwa suna suwa kuma suna ganewa ake kun ga abin na Allah ne aikin Allah ne don haka wato eh, Allah ta baraka wata ala cikin wata aya ya nuna cewa yuriduna yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim hmm. fa aballahu an فأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نورا إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون أما تبارك وتعالى يريدون ليطلعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله سنة أصلا تشاهد كان الله وتؤديني addini ne su rufe gaskiya da bakunan maganu na fatanci na fata da kazabi da sharri da yarfe amma Allah ya ce ba zai kyale su Allah ya ki dubara wa ya balla illa an yafi manuro sai Allah ya cika haske ne walau kana alkaji ko da kafirai sun ci to saboda haka addini na Allah ne kuma Allah ya tahi ya yi nihin bayanar da addini sai ya bayanar da shi Allah ya taimaki addininsa Allah ya shi da haka wannan malami a takaice ya iya cikin kokari kuma wanga littafin shine wato kamar littafin da ya rubuta don tabbatar da manufofinsa da da'awarsa kamar da shi Usmanu da ya zo wajen jihadi da da'awa ba jihadi ya fara ba wa'azi ya fara kuma wa'azin nan yana yin a karanta yana yin kuma a rubuce yana yawo yana wa'azi wurare wurare can inda ya fara ƙasar gobe ga sarkin gobe ta zamani ne ya yake akwai wanda ya bashi goyon baya amma da ya wuce magadan su sun ka cigaba da wadane hanyar hijira ya bar ƙasar gobe ya koma ya ci gaba da wa'azi daga nan har an ce inda ya fara wa'azi an taba kamar da shehu abdullahi ya yi bayani cikin tazayyinul warqat kabe ya fara yin wa'azi wa'azi ne ya tasiri sannan ya koma zamfara ya yi wa'azi kuma kenan kabawa da zamfarawa su sun ka fara karɓar wa'azin shehu usman sannan sauran jama'a sun ka biyo ba to a dama abin da ke sa a yi jihadi shine takurawa a tare hanyar a sa blok a ce masu addini ba za su yi addini ba to wannan shi ke sa a takura su a takura su a su su kare kawai ana kai musu hali ana hana su addini sai su fito don su kare kawai za ka ji sa wasu usmanu ya yi jihadi kuma da ya yi jihadi a yi tsayar da daula to littafan da ya rubuta babban littafin da ya rubuta don tabbatar da wannan da ta shi ne akwai nurul albani akwai wasiqatul ihwan sannan akwai ihya suna wa ihmalul bid'a to haka dai al'amari ya kasance shi ma shi Usman da ya wuce shekara ɗari da sun ka wuce sai ga shi an koma baya an yi yuton an koma da wata tsohuwar hanya shirkoki da biliyoyi mun san shi Usmanu ya ce cikin wasu wasiƙatar Iwani mutanen ƙasar nan ko da ya same su kashi uku suke akwai kafare zalla na zalla maguzawa na ba su da addini sannan akwai wanda yake musulmi na kwarai akwai mukhlisu wanda suke suna shafi tsawa tsakanin musulunci da kafirci za ga su ko ina ga homa kulli suna wurin musulunci suna wajen shirka da kafirci ba haka ya ci gaba da bayani har Allah ya taimaki al'ummar nan ta ƙasar Hausa da Najeriya suka samu shirya amma bayan ya wuce sai ya zan shirka ta dawa har cikin gidan shehu Usman har cikin gidaje ne eh ba haka sai aka buƙaci sake yin wa'azi wanda yake wannan a wannan karni shi kuma shehu kuma shehu abubakar gumi da almajirin shek ismaila suka ci gaba da wa'azi amma wanda ya fito da wa'azin ga hili ya yada shi ne shek ismaila idris allah ya kika shi kan ji mala abubakar gumi akwai wata ziyara da a kai mai ta sallah da da shek ismaila ya ya nuna falalar shek ismaila ya a yake cewa lalle malam ismaila da kai ne Allah ya bayar da wannan wa'azi nawa wannan kira nawa yace kuma aikin ka ya hina Allah kaga ko da dai tawali'u na yi to ya nuna falalan wannan malami muna roƙon Allah ya ji kafa duk koma ga Allah Allah ya ta musu Allah ya karɓi wannan shawa ayyukan nasu to wa amma kitabu al shi ko wannan littafin kitabu tauhid fa mawdu'uhu abinda a maudu'insa an san lokaci abinda an maudu'insa topic abinda a topic ɗin wannan ne ba ta haiti ba topic abinda a cikin ne fi bayani ma ba asan Allah jini rusulun shi na bayani ne a kan saƙon da Allah ya aiku marzanni da shiya min tauni da ibadati na ta bauta ga Allah wa bayanihi da bayanin tauhidi da ibada bil adillati ta da ka hujjoji da nan daga hujjoji min alkitabi wa sunnati daga qur'ani da sunna wa zikr ma yunadi sannan yana ambaton abin da ke kore tauhidi min ash-shirki al-akbar na shirka babba aw yunafi kamalahu al-wajiba min ash-shirki al-akbar ko kuma yayi bayanin a wato shirka karama wato wadda take tana hana ma tauhidi fita bata da tauhidin gaba ne ba amma tana hana mai fita wani hawi da wata mantansa wa ma ya karu min zalika aw yusul ilayhi sannan da abin da ya kusa kusa ga tauhidi da abin da zai isar da mutum ga tauhidi a wannan shine littafin da abin da an manufofinsa da darasin da a jikinsa. in Allah ya kawo mu to darasi na gaba za mu fara cikin bayanin littafin da ikon Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya muna taimako Allah ya karfafe mu Allah ya ɗaya mana kasala Allah ya ba mu ikon zowa mu yi karatu kuma mu saurare shi kuma mu mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh